Yanzu ku dibi hoto na tara. Sama'ila na addu'a domin Isra'ila Littafin Sama'ila na ɗaya Sura bakwai aya biyu zuwa sha hudu Ubangiji Allah ya hori ’ya'yan Eli, an kashe su a wurin wata faɗa da ake yi da ’ya'yan Isra'ila. Filistiyawa sun ci nasara a kansu, wajen shekara ashirin Filistiyawa su ne suka mamaye Isra'ila. Sai Sama'ila ya ce ma jama'ar Allah, Idan kun rabu da allolinku waɗanda ba na gaskiya ba, idan kun dawo ga Ubangiji, kun kuma bauta mishi shi kaɗai, to da haka ne zai kubutar da ku daga ƙarƙashin filistiyawa Daga nan sai mutanen Isra'ila suka haɗu a wani wuri, Sama'ila ya ba da hadaya ga Allah domin Isra'ilawa, ya yi addu'a domin su. Filistiyawa sun zo su ma sun haɗu, sun tattaru domin su kai ma Isra'ila hari, amma Ubangiji ya aiko da wani hadari. Abukan gaban Isra'ila suka ji tsoro, sai suka yi gudu. daga nan Isra'ila ta runtume su, ta kore su.